مقام ابراهيم الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا مكابر هذا كمان يطوه بالبيت العتيق كابا لأنه هذا دين أديرنا سنة هذا لنا ورسلنا إن أول بيت ولي للناس الذي ببكة مبارك ودليل العالمين Allah barah, Allah barah. Cepat lah mana anak tiak guna jenah senai. Allah bayi, na tuh suron ayah bayi enggak lah menna makam yang urai. Na dah jenah sari jenah menna. aku nade, na urai gina tuh leh dia. Alhamdulillah. Ibrahim, makam ini na. Watahazu mimmakam Ibrahim, musallah. Senai kemana? Na na urai gina dah jenah sari jenah salaram watahoh.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 ta jirwa balaya san ma kamar da yanzu kurora ta alhamdulillah kamar askar ne na bala makala makadar mukarrama makabala haram mai alhamdulillah da ya kamar da yanzu yara ala kidan da haji kan bai zo alhamdulillah muradun zara an da sauran na sai alamuradun zan galzo saurin ne ya ala musulun masamman ya galzo alhamdulillah da haji kan dawo wa bara ya kamar da yanzu ya tsiro sakkanan dai kaman da loran la wonji wal fajir yana hajar lan kan zubu kana yana hajar Da dai malam mala sala fajar yara malam mala a a duna ya wazu biya fajar duna da bune tun kaman man na la lan wonji dai kula ra'aytum hawar setan dire wallena in ja lallahu alaikum layla sarmada nila yawmil qiyamati man ilahun ghayru allah yatikum biliyayin yana kamar da na bai ta ya kore kamar kamande kana bune da da bune da wa do waje ba duhwa kam da ja ununa da haske chude wannan ununa da na wa do chude ununa ndio kangala chude chude no kam gade da ma ba kola kola rayo tum sandia kore ono kul sandiro wala arayo tum ura hawar sio inja ala alaikum an-nahara sarmada nila yawmil qiyamati da kawsu za girina da de lumduwa no be kawsu runjiro wala man ilahun alafin ja gairul la alan guran yatikum bilailen taskununa fi wonduna niro bune cude bune hotanu ya ala ala dona da ododu waje wondu da odoji ala dona da wadu waje wondu waji ba o kam gade sai tik man de to an mara malam bala fajar da cirawa ya malam bala ya sala suwa ya aw malam masala suwa ya can na hadin sallallahu alaihi wasallam wulji salayin diye de ba ya sala suwa ya sala lasar ya to salayin diye sala lasar ya sala anum samma ya muram jutima sala suwa ya zai ala kalama mamala ya ta yano sallallahu alaihi wasallam sala suwa ya duro di na sala chadi duro isa isai channa zai can na duro isi malmala ngayar malmala ala kalama isi yara malamala ya rama ala zina na isi yara to ala kulli an hin jama'a wal fajiri kaman da fajar nin kansu juna wala yalin ashirin bunyadon na miyau zulhijja ya adalan kaman da kansu juna wani bunin miyau ku audi rera kawara ku kausa kenan ja a samun kuro bune koro sin ba wani alhamdulillah ala njoye sawansa kanda zai kawo miyu cippa a samdi gaba da yaro ra'an ba rannan ba wade a samdi rannan miya anda to kanda zai kawo wuskwa a lami su kenan asem ba daudu ne larawa bune ne yanimiya lami su samba ba daudu ne koro wajiya arafa jimma da asan madawruni amma kan makan hajji da zuci cidiwa ni fa zan nabka da hazi da asan yin arafa ya zadimi asan yin arafa ya zaka kan mi cidiya dana wanzu ya kan dawa me yin din cip be dana wanzu cirna da ala cinji koro kan dawa me yin din huwe isi zai ya cinji liman madina ma khutuban jumma ya cakkan hadisa a karajina man sama yawmal arafa ya gufira lahu ma kaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara dano num hu ya nga wa ya nga sa sa ai cinje kaman da ba wa chidino kai dano num da muto a wara rayuwa nan min dai masan ma cinje koro hu ya sa num izi dai ma kaman da cinje dano da dimmi zama dai cinje no asami im arafa da dimma koro waja asami im idia idi cini nga asam ma dawdu jaiwa ngala rafaniyo asam da mi fajaran me ba da idio kasal dimi kawo dimi takkame kalo num bulin luni birin ba dina nam kadawa ba lunu ya idio lenmi idio lume allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu ala dim yedi lewa ya dani me dim ba inda walun do dim ba ba wani an ake lewa ke ba bi lem amna ame bi allahu akbar ma dim yin goje ne koyo wato ni amma na a ba kyala ne ko ne tandiya idio ya rama malaya hu nan banga wani mangan kallo ni malaya ala allahu akbar da diwi ada hibili idio lenmi abuje nim herni me namma ya ramba to bari jande dimmi nuko bari bare dimmi bana da ka yi mi wani na satu ya bawo sala sango ya bawo la ya bawo biya adwa nam dimi adwa dim bawo na to allahu akbar allahu akbar la ilaha Allahu allah allahu akbar wallahu akbar wallahi alhamdu ala de ada de ma koina ala dimi dimi don liman yisi liman yisi ha nan do raka indi da yisi raka indi ci da dai hulan, kwa kutuba ci kutuba ci de turun hole de dim bawo mana ya dim bawo cini me wuri soyayya a wula soye ci chammun bawo an zamma sai kutuba ceriya tunda kaman da wai za ku rera qur'anu sa kutuba karadiya fastami'u lahu kirno wansi tu shiriudio la'allakum hamuna hayyar ala nan diyan jimal jiyon to da za kutuba ceriya da yi adadiyo adadiyo ya da yi cinuya ya ne ziyara kawar radiyo kawar no mena da ne ziyara am kawar radiyo da yala nan diya gawrunza andi mako jawallan undi ya jawallan na kullu nafsin za'iqatul maut un diya karma ci zambe no wana bulukum nan jaram jai bi sharri wal khairi fitra sharra, sirran nan diya jaramjay no ashar ni anjo ndiya ala an jarabtu karuja asarra namtala kasa ni anjo ndiya ramba to ala an jarabtu sir ni anjo ya da nan lewa arziya kamunun ba nan ba falon ngala ngala tamara to wadi tiye jarabtu ayyana ni min menna wala zai ni har kalan na ni min? to wadi tiye jarabtu samma jarabtu alai fitna tun wa ilana tur jawana koro dare la moro en nandiro goldu yon to la dene ziyara dimi am kawle doro ada dimi ya namba ada dimi ba namba ada dimi ba wajana ba wajan ne walen musulman ba ya namna ba wajana doro iza da kala a dukumul kubura fa qara qul huwallahu ahadun ida ashara marra wa haba sawaba lil amwati utiya min al ajri bi yadil amwati sallallahu alaihi wasallam be kawri wala ne miya qul huwallahu simin dilon karane no am kawre doro hadiyaro yon to da ni yaro adadi am kawre dero kamande ni wala danam kalaci yana san dio bismi akolla men dilon dimia fatiha dimi ala nero gaurzo ala sandero dero gaurzo dai san fadoro ismi jawol ism mala gamba jawol gaden ismi dai fan numba ismiya sa man gon mi dino nan menna cinum kallim dino mba wa dai kyam kyam wa ingi cinum kallima dai duwa nan dimi duwa nan dimi dai kwa cinum ziyara lakandola me dai bara sala dai dio ziyara nimi alhamdulillah azma idio dai ala ndio la ranzo kamil sado dai alhamdulillah dani ande umara sayena ala umarande kamande samana waljo kwa haji gureni alhamdulillah laru ndera madai diena karamiya ndera madai diena karawo nde samara madai idena ala undia kamande makarcho kamcho ni wale ala mararu juduna laira sama kamande garzo alhamdulillah ala nangri ne hore kiana sera bararo ndiro sudo da ay kambo ngwara sudo ande ala mangande samma awju yana